Thank you. Allah ya sa ya gano cewar ai mafarki ne to ni kin ga kayana sun tsinke a gindin kaba saboda haka yanzu kin ga zan ci kare na ba babbaka zan ci abinci yanda raina yake so duk a zuwa a mafarki ne <laughs> yaya don Allah don annaba ka daina yamin zancen harkar abinci a gidan nan yanzu fa cewa i kullun sai duk koyaushe yanzu azumi za a rinka dauka a cikin gidan nan saboda kar a rinka ce masa abinci ni ban san irin wannan tsari na shi ba wallahi alhaji haka kullun ike yin irin wannan abubuwa bai kamata ba mutum in bai wadata sa ba wa zai wadata to yanzu ya ce azumi za a dangane a cikin gidan nan yanzu ma azumin nake azumi eh ah. ban taba ganin mutum irin shi ba to ke me ya gama ki da azumi yau dakata eh. ni din nan da kake kira na yan mata ka gyara bakinka mata aure ce ni a'a ban yadda ba babu wata alama da ta nuna mu cewa ke matar aure ce ba da za a yi matar aure ta kasance a haka dan matar aure ce a ganta da hijabi daga sama har ƙasa ko kuma da mayafi ta sa ta lullube ga baki ɗaya daga jikinta wato shine hijab ko ba haka bane idan kuma bazaura ce za ta lullube ya ganga jikinta an san bazaura ce budurwa kuma sai ta yafa shi kamar yadda na ganki a yanzu to amma fa inda zai ke saka shi ne magana ta gaskiya tunda na doso gidan da nake jin kanshi kuma kanshin nan na lura ba kowai daga makota bane na ji alamun kanshin manja na ji alamun kanshin daddawa na ji alamun kanshin abubuwa da kala kala da ake girki da su ki gaya tsakanin tsakaninki da Allah ba abin da ya faru bayan fitata kar fa ki ce min kin kare azumin nan kuma kar ki ga min an yi wani abu da girki da kayan girki na kanshin da kake je makota ne ta yaya kicin a rafe ka datse shi sannan zan bude shi kaga ai ba zai yi ba Raliya Raliya azumi fa kike ƙarya kin san illata ni abin da nake so in tambaye ki dan Allah bayan fitata babu wanda ya zo gidan nan a yaya ya zo yaya eh. wani yaya yaya dai ina wa kai har yanzu sajan garzali har yanzu maganar da nake maka har yanzu jikina babu wani canji ka kuma ɗauko ɗari biyar ka bani zari zan baki babu ne abin da nake da shi da shi zan amfani caje ni ai ka san na zan iya caje kan ko ai na ba aka fara ba ai ki caje ni to ka cika min kuɗin nan don wallahi tallahi ba zai taɓa yiwuwa ba shi sa nan na fita wani ya ganni ya tare ni saboda ana gani na har yanzu budurwa ce kullum iji ya yau jaru da Allah ki daina min wannan zantuttuka ba na so wani shaki ya zo ya min yankan baya da Allah ki daina fita in ma za ki fita ki sani gab akan me tunda babu wani canji ina murna na auri dan sanda kuma gashi har yanzu iji yau jikina bai canja ba ma mantin mm, ji iya <laughs> hidindimu alhamdulillah to dama abin da ya sa na ci mu kewayo zo mu zauna daga nan mm. saboda ban san me ka zo da shi ba <laughs> kaga ɗalibai suna karatu mm. kaga wala Allah ba ma iya jin zancen ka ya fito fili a daidaita ba gaskiya ga ni ga ka isa na ce to ya kamata mu kewayo nan in ji da me ka zo da shi to aran ma tatsu ne da ta giza ba ta wuce koki yawwa an ka ji mun zaburo mun taho gurin ku to ana neman mafita ne <laughs> a ramma na san kuma ba za a yi fushi da mu ba ai da ma ruwa baya tsami banza <laughs> sai ta ɓaci ake neman mu to ya haka ne ai haka za ku haƙura ku karbi ku karbi nauyin ku ne manya ku ne al'umma in ba ku ai ba ƙasa ko ba haka ba shi kuma babba kullum shi ne a wulakanci sai ranar da bukata ta zo ake neman sa to ba ka ji manya suka ce babba juji haƙuri za a yi tunda Allah ya tara muku ilimi yanzu duba ka gani ko rawanin kanka da yake kanka kiki mimi ni na gan shi ka gani to yanzu ni ina zan iya daukan wannan nauyin sai in ta gumi ai ka gani kenan ai to ai in ba ni ai tunjin kenan gaskiya ne eh tunjin ma tunjin kenan gaskiya ne ai daga kakana daga kakana tunji babansa tunji ni kuma shi shine tunjin ma tunjin ni kuma sai na karbi tunjin gaba alhamdulillah wato altinjawi altinjawi Allahu akbar eh. jira to eh, masha Allah masha Allah to malam wato al'amuran da suke faruwa an rama man tunji na'am alhaji jallo ya shiga gare ni haka ba eh ina cikin damuwa sosai eh ai da ganin alamu ka ga yanda na saba dan duk dare ne daga yake nake yi babu ita a zuciyata a bakin kawai nake yi to za a yi yanzu dai tunda ka gane ni na ina ganin ba sai na cigaba da yin dariyan nan ba mm. dama dan dole nake dan kar ka dauka fushi nake da kai mantin mm. yawwa saboda a bisa ka'ida ta haƙƙin makwabtaka dama ya kamata a ce malaman nan mu ana saita mu alai ana samu a hanya ko ba haka ba wato an rama akwai damuwa kaga dai na saba kantina tun kafin in je al'umma sun baibaye shi ciniki kawai ake yi mm, na san wannan to duk da dai ana magana ta cewar an samu matsala ta taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa to fa al'amarin fani na ya ƙara gaba ina iya sati iya abin da na tara shi nake ci gashi ina fuskantar barazana matata na ji wa'azi na ji wa'azi ana ta bayani akan falalar yin azumi na iya yi na da yarinyar nan ta rika yin azumi na ga mata mu rika yin azumin nan na litinin da alhamis tun tsawon lokaci ta ki ta ji to a lokacin da akwai wadata wal Allah ba ku ba sai yanzu kuma eh, da da da yanayi ya zo na dole zaka tilasta zaka ce kai azumi to ai neman tabariki muke to yanzu ma tun ji so nake do Allah do annabi a sani cikin du'a'i da ake yi ni ma in samu in samu kubuta nima ko na wurare inda da cinikin nan ah, jallo na'am kana ina gani ah, baki ne ba na'am lokacin da kake kan Alhaji Jallo mhm. sai dai ka wuce da mota bi bi bi bi yara yara su su dan muntari wala Allah sai sai ta kare kake neman taimakon su tura maka mota ba ka tsayawa ma kofar gidana ko kofar makaranta ta mu zauna mi magana da kai ka girma haka sai dai daga mu daga cikin gilashi ka zuge gilashi ka ɗauko kafa man tunji yau gashi ne shimfiɗan man tunji kake zaune namaste. Baba. Ya, ashe an fito. Allah ya sanya alheri. Allah Baro wannan ni nan din ne bai mun ba barorin. Mu har kanmu fa ko a bola fa yin tafi ake fa. Kai gaskiya ni gaba ɗaya wurin ne kawai tsoron wurin ne nake. Ni bai mun bane kawai. Hankali na ne bai kwanta da wurin ba. To ashe haka abu ya faru kuma. Eh wallahi abin ne Allah ya sanya alheri. Abin ne ba daɗin ji. Allah ya kiyaye gaba. Wallahi abin ne ba daɗin ji. wai ma da Allah ba na musta na tambaye ka ta Allah wai mai kai wai har aka kai ka gidan maza wani ka cire wa hannu ko wani ka fasa wa ciki ko wani ka soka ya mutu ba ɗaya abin da kawai ba daɗin ji kaga garus guruza bari gaya maka gaskiya in fito filin gama na san ban gaya maka ba ma wasu za su iya gaya maka abin ne ba daɗin ji dan abin da ne wani alhaji ne na je wata yar bukata ce ta taso min na ji alhaji ne ya taimaka min ina son wa budurwa ta sabura yarinya ya gajera mai bala'in kyau din nan in mata yan bukatu sallah ya taso eh sallah ta taso na rasa yadda zan yi na je wurin alhaji ne ya taimaka min da abin da zan wa sabura siyayya ce sallah noma amma abin ya gagara karshe dai kawai bayan ya tafi kuwa na gaya ne kawai na dauka to ashe akwai irin kyamarar nan da ake sawa tana ganin mutum kawai da ka baka bi na ka ja ka damƙe ni shine kawai aka ja ka aika ni can kai wallahi tallahi na mista kaji kunya fir da hali irin naka duk sana'o'in cikin garin nan na amma sai ka je ka yi dan hali ka yi sata fir da hali irin naka ka ga garus guruza tsautsayi ne ha tsautsayi na taba yi ne tsautsayi ne fa to shikenan tsaya zan baka wata shawara ko kuma zan shigo da kai sabgam wace iri ce kuma ya daina gani um, to Allah ya taimake ka ka zo a daidai lokacin da ake iya samun a taimako a wajena don kowane ne don ko wanda ya zagi baffa lokacin baffa yana rayu na kafa masa kawon zuci a yanzu ya nemi tabariki a waje na zan masa Allahu akbar eh saboda in dai kaga na saka wannan riga to ai shikenan an gama mun dace lokaci kenan ah, Allah ya taimake ka Allah ya <laughs> alhamdulillah eh, sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba to da yake dai ka san yanzu yanayi ne gashi gashi yanda ake ciki mm. abubuwan nan ana buƙatar eh, a maka abubuwan da zaka warware kasuwa ta koma yadda take shago ya cika ya tumbatsa da kaya eh har a waje ka dinga kasa ma ka makotan ka ma zama to cewa duk kai kake ba nake to ai da haka ake a eh, to ai shikenan in dai wannan ne ba damuwa bane alhamdulillah abu na farko da da mm. nake so abin nan Ali Jallo ai idan za ka hanzarin tafiya Ali Jallo <laughs> ina lissafa maka tukuna yayin da za a hau hanya ko to to eh, za a samu zan yi lazimi eh, kenan sosai za a zo nan tukuna ina zuwa um, za a samu manja manja kuma manja to akalla jarka daya to eh kuma manjan nan sabo ake so to wanda baya warin kashi kashi eh kwarai kwarai akwai warin kashi sosai ka gane na'am na fahimta sannan za a samu gishiri to gishirin nan kuma buhu ɗaya nake so amma buhu ɗayan nan an siyo farka shi za a yi za a dintsa hannu ciki to Eh. za a ɗebo fanka ɗaya eh. to da shi wannan za a maka abin da za a yi a to na akalla ba sai in a can din ko ai ana kai ka alai jallo in kuma so kake a baka ka je kai abin da yake ah. sai ka je a ah. na shiru na jinka ana so a kalla kuma ka zo da kaji a kalla mu gani kamar guda bakwai kaji guda bakwai man sun ji su ma suna cikin harkar adon. saba'an za ka kawo maki eh, ka kaji masu fara bakake ne ko farare ne dai akalla a ce dai akwai ɗarsin fari a cikinta ko da mai wake-wake ce a ce akwai ɗarsin fari ko da silin gashi ɗaya ne muna buƙatar irin su guda bakwai to duk suna daga cikin sinadaran da za a addu'a da suna daga cikin sinadaran da za a addu'a da su in ka kawo waɗannan to fa lillahi alhamdu sai kuma mu ga me za a dora a gaba kai kadai ne dai ba tare da wani ba ni kadai ne mana ni kadai ka ganni ai to ka shigo sabga ta rinka baka kaya kana rabawa <laughs> ka ce a tamfa kake sayarwa ne a tamfa kuma yi mana gani na kai a kwari daga fa bola fa ka fa daga cikin bola mu sana'an mu a bola ake yin ta ai ka ce mun kayan ke kenan kai amma na yi tunanin dan hannu ne kai sana'an mu bari na nuna ma irin sana'ar da muke da Allah kai kadai ne je ko ce ma ni kadai ne mu ai sana'an mu ko a garin da ka je ana yin ta ƙauye da birni ka ganta nan wannan ai garin budidis ne garin budidis ai sai yara mu da ba yara ba to menene wannan wannan taba kenan <laughs> kuma yanzu sigarin ma sai an wani sai an sata cikin nan sigarin kuma a cikin nan gom sigari daban taba daban wani da matsayin taba kawai taba taba ce yayi wannan ita ce wiwi wi wiwi mene wiwi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawwa Allah sa nan ma ba kyamarin nan da aka gani a ciki zan abin nan kyamarin me kuma to dai ta aka je aka saka yi ni eh kuma sai koma wannan ani ka bani kunya yi ka rasa me zaka da sana da zaka yi saboda tsabage abun kunya sai ka dinga tallan wiwi har kana cewa ma zaka bani sana eh, wannan abun kunya ne namaste akwai babba babban wanda ya abun kunya sama da ɓarawo ai babu wani wanda yake da abun kunya kamar barawo ka fate cewa barawo sautsayi ne ba wai barawo bane dan dan dan dan sibi aka yi fa'a ah. kakanan gabjeje da kai ko turin ruwa ba za ka je kai ba kuma ka zo zan baka mutane nawa ne suka yi gina tamfatsa tanfatsan gida ah. da manya-manyan motoci da sana'ar wiwi. A ba da ni ba gaskiya ga da gaskiya ba zan iya ba. To shi kenan sai ka je kai ta abun kunya na Allah ya kiyaye. Eh wannan ma tsautsayi ne yayi. To eh. je ka dan yi gaba amma kuma tsaya. Eh. Kai kai na maske ka kalle ni sosai. Na kalle ka. ba wai mun haɗu ba ka gama kwanci na eh. wallahi tallahi na ji ka faɗa wani ka san Allah ni ko na san Allah sai lahira ta yi baƙo sai ah. ta jima tana yin baki amma eh, eh, eh, ni wannan sa za da ni wallahi talla sai na fasa mu a ciki Allah Allah sai na fasa mu a ciki kai abun kunya kana to kanan barawo to kanan barawo akwai babban mai sai abun kunya kamar inda na zauna ban da aiki sai wanki in dai girki ne <laughs> Allah ya yi sauri <laughs> sajan garzali kenan baki ya sanya ci mai daɗi amma bai sanya iya ba da kuɗin cefane da yawa ba ci a hankali dai ni dai ah, karki da ai ne girkin ki inda gudu zan ci shi ba wanda zai mu <laughs> shi sai dai inda na zauna mm. ba ni da aiki sai ban girkin ki kin ga duk abin da zan ci a waje mm-hmm. lami nake ji amma girkin ki haba ni dai ba na son wani daɗin baki wannan girkin ba da ka gani na yi shi mm. makota ne suka kira ni abincin biki na je in gaya maka ne girkin nan daɗi haka kina nufin ba nauyin kuɗin cefane na bane yasa abincin ya zaƙi haka awa a ɗari biyar ɗin hmm. to bari in gaya maka ka san ita mace idan dai bata iya girki ba duk duk kyalekyalenta ya tashi a banza ah, ai ku ni na more mata <laughs> sadan garzali to dai ka san yadda kake koro wurin kudin cefane kuma baki yana son ya ci mai daɗi kaga ni yanzu abin da nake so da kai ka gama cin abincin nan me mm. yi lissafin kudin da nake bunka ka sauke mu Wai da ru. Hm? Na gaya miki kiran ga tsagaita wuta da al'amuran nan haka. Bari ki in fito miki a mutum. Matsalar ki dai ta kuɗi ce ko? Kwarai mako. To ina kyautata zaton yau yau ɗin nan in Allah ya yarda. Zan ji alat. kuma ƙarin albashin nan da ake ta kururuwar an yi mhm. muna kyautata zaton yau mai nauyin zai fara zuwa alhamdulillah don haka Da mm, daga yau mm. ina jin alat din nan zan je banki in ciro su gaba daya zan kawo miki banki in zube miki <laughs> ke zaki bata eh ki faɗi ga yadda kike so ga yadda kike so yadda kike so haka zai har ba ji man tun jina ni za a ce ga abin da zan yi ga abin da zan yi jallo makotar ce fa ta sa nake na gaya maka wannan eh. ana buƙatar abin da suka fa haka sannan za ka kawo ma ɗan taure Eh dan dan dumaduman dan taure. Dan taure. Dan taure kamar wanda ya shekara bakwai haka. Dan timbewai haka? Shi wanda ya shekara bakwai wanda gemunsa bai wuce kamun biyu zuwa uku ba. Eh irinsa muke bukata. To in ka kawo waɗannan to fa lillahi alhamdu an gama sai kuma dan abin da za a yi maka du'a'i kai ba za a yanke maka ba duk abin da ka bayar shikenan. Sannan kuma kai ma sai in gaya maka abin da za ka yi. To ni da an fara gayan ni me din zan yi. To kana ji? Na'am. Eh, ka samu wake kulu ana ka mai sauki ne ka san wake ai eh. to ka samu wake kulu wato ma'ana wake zalla eh. irin kula kulan nan wanda babu kwari ko so bane a jikin sa ka gane akalla ka samu kamar kwano guda ko rabin kwano a dafa maka shi aka dafa maka ka shiga daki kai kadai ka cinye wannan kai ka a ranar ba abin da zaka ci kadai zaka ci ni zan ci kulun wake kwano daya ai kai mai sauki na baka su dan mun tare nan kana kawo musu ka sha mamaki eh, ni ma dole sha mamaki ya zan ci kwano guda na kulun wake ai dole a samu matsala kuwa tabaraki fa kake nema yau na tabaraki na feshe unguwa da kashi don dole in yi gudawa <laughs> Allah ya jando kenan an samu matsala to shikenan in ina ga an wannan din bai maka ba to kuma ai sai ka je ka nemi inda za za iya maka tunda ina ina baka abu kana ba haka ba ni na ci wata ba za a jika min ko za a dan yi min wani rubutu da zan zo in sha in yi abun nan yi addu'o'i kuma ana kai ka kana ki alai yanzu kuma zan sa zan rubuta maka wallari kafa talatin zan jika haɓar rigan nan bayan kuma ka ci waken nan ka cinye shi tas ko kwaya ɗaya kaka bari ko hancin waken ba na so ka bari a kwano in ka kwanta ba ka yi mafarkin ruwa ba to babu sa'a a kasuwa kai da kasuwa ya hata ya hata da zarar yi mafarkin ruwa to mafarkin mabudin alkhairi kenan eh sai a hanzarta ah, a je a kawo kayan aiki mantinji a fara eh, abubuwa mantinji uban waye zai ci kulun wake kwano guda bai mafarkin ruwa ba ai dole ya bukace shi mantinji alhaji wannan gaskiya eh a washi man tinji abu kake nema fa to aini abu kuma ana ni fa na ce kai sai ka je ka ci gari banza ko gwangwani ɗaya ka ci ka kasa zama amma wannan fatawa ce na baka daga daga ni na ce ka je ka gwada wannan abun kai to ni da ba maganin wankin ciki na zo ba yanzu aka ji wannan da dakalin rigar da kamar an yi an yi yaki akan ta ai na san matsala ta guda kuma na ringa yanta masana na warkiya ta ba alai jallu amma tinji a bar ni sai na saka shawara to laraba ce eh. ta ba ranar samu gaskiya shi yasa na saka wannan riga amma tinji kai ka samu in ka wuce ta wuce wannan ranar kuma kai da kasuwa sai sai dai ka ji ana yi Allah ya samu dace kai dan mun tari zan yi dan mun tari na mala. kawo mun ruwan alwala to Alai Jallo eh, na zan kai shawara ka dawo zan dawo insha Allah eh assalamu alaikum kawo mun ruwan alwala maza yi sauri amma tunda albashin ma zai zo ka ga yanzu sai ka bani wayarka mu ajiye ta a wuri na kaga alat yana shigowa shikenan sai mu tafi mu je mu cira tare haba Jauro. yaya dan sanda fa 24 hours on duty yake ya so kike kwamishina kira ni wani sakar dan sanda ne za a kira shi a jima ta daga sai a kore shi daga aiki shi kwamishinan bai san darajar matarsa ba to ba in mace ta dauka ba in ni ban dauka ba wa kake so ta dauka ko dai sajan garzali akwai a cikin yan sandan ma ai na san akwai mata ko dai akwai budurwa kama ne a ciki ne da samun asiri ina da ke haba da yanzu wanda yake da ke me zai yi a waje masha Allah <laughs> da Allah ki daina wannan mai tsar eh, wanda ya ƙoshi ai baya yi mu eh. naji kaga ni yanzu abin da nake so to kaga ka bani wai na in cire sun din nan idan na cire sun din ka tafi da kwankwan eh. jere kin matsa kin matsa da magana wayannan. sun din nan fa shine ni yau din nan akwai patrol da zama fita kuma dpo ya tabbatar da ni za a fita daga kan kwalita za a kira ni in yanko a guje mafi yaya kike tunani aka kira ni ba a same ni ba matarka tana da problem a gidanka shi dpo kansa shi ma yana daraja matarsa a kana da problem a gidanka ka tsaya ka saurare ta tukunna garu kamar zan baki amma sai na da eh, yanzu dai na Allah ya magana wani na kai miki akwai special duty da za a yi ayyuka kuma da wayannan zan amfani hmm. eh. kaga sajan garzali ni yanzu ka gama cin abincin nan me lissafi kuma sannan in muka yi lissafi kuɗin nan suna faɗowa na ƙarin albashi da aka yi hmm. da na albashin ka gaba ɗaya hmm. sai dai idan alat yana shiga kafa ta kafa ka za mu tafi banki shikenan ka gani wai jarin lissafin nan ni da ke ba zai ƙare ba ne a'a jiya lissafi shekaran jiya lissafi yau lissafi gobe mai lissafi ai sanin hali na yi na san da wanda nake zaune ai to shi ke shikenan akwai biro da takarda biro da takarda me za a yi da biro da takarda a yi lissafi na gaya miki yau alat zai shigo me ban yadda ba ban yadda ba ne kawai idan kana son in yadda da kai ka bar mun wayarka a hannuna yawa alak na shigowa mu tafi ni da kai banki mu cira kuɗi. To, yanzu dai wayar ma tana ofis na bar su caji. In zan dawo zan dawo miki da ita. Bunnan wai baba garu guruza ya eh. tallata min sana'a yake yi. Wace irin sana'a kuma? Sana'ar ma kuma rasa sana'ar da zai tallata wai sai ta sai da wiwi. Wai ni zai bai tallan wiwi. Wiwi? Eh. ana saya ne ya dinga mun lissafi wani ya gina gida katu a wuri kaza wani yana hawa mota kaza wani matansa hudu wani ya yi kamfani wai ashe ba karamin kudi yake sa ba ne sai ina da kyar na fito eh so ake a sake koma da ni kenan a tallata mu sana kuma wai sai ta wi wi ita zan yi a ba zai yi ba wallahi kai ka samu sana'ar nema kake abin nan wai me yake faruwa ne ne ina ina baka labarin ina ina garus gruzan yake ne yana can abin nan ai guduwa ne na kyale shi dan Allah kana ji eh dan Allah ka taimaka min ka hada da shi ni wallahi wiwi nan na koma saiwa na hakura da sai da kalla sai da wiwi to ba ba ba ba eh, ku fara yar birin birin kenan da jami'an tsaro babu komai ni dai wallahi in dinga wannan asara gwara koma sai da wiwi nan